قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan yahudawa ka ce hakika mutuwar da kuke guje mata sai ta same ku babu makawa ko ba jima ko ba daɗi sannan a mayar da ku zuwa ga Allah ranar alkiyama wanda yake masanin abin da yake boyi da abin da yake bayyani babu abin da yake buyar masa daga cikin su sai ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya kuma ya muku sakayya a kai